واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو الهميس شاشد قوات رمضان هجرة تنادي شكرا دبودة دري حدود إشرين تقص هذه دا إشرين دا بقوي قوات انترى شكرا تدبو بيو za mu sake maimaita aya ta 199 ta suratul bakara sannan mu tashi daga kanta a cikin tafsirinmu na wannan rana insha Allah ثم أفيضوا من حيث أفاض الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم من يبياني درس دي قبات al'ifada guda biyu ne kwararowar jama'a guda biyu ne a lokacin aikin hajji alhazai suna kwararowa daga arfa zuwa musdalifa na biyu shine daga musdalifa zuwa ƙarasa aikin hajji sannan abu na biyu mun yi bayanin cewa da Allah ya kawo kalma ta summa wannan yana tabbatar mana cewa kwana a muzdalifa wajibi ne kuma Allah ya tabbatar mana da cewa dukkan aikin da za mu yi mu riƙa yin sa tare da mutane ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس kada ka tsere wa mutane wannan aya tana nuna mana cewa babu bambanci a tsakanin shugabanni da talakawa babu bambanci a tsakanin mawadata da matalauta babu bambanci a tsakanin manya da ƙanana ta sashin ibada a karantarwar musulunci don haka <clears throat> mutane baki ɗayansu daidai ne a wajen Allah haka za ka samu ta wajen azumi babu bambanci a tsakanin azumin talaka da azumin babban mutum mai kuɗi ko kuma azumin wani shugaba da na mabi in ka dawo ga sallah haka nan za ka taras babu bambanci a tsakanin sallan talakawa da na mawadata babu wata siffa da Allah ya keɓance ta saboda manyan mutane su kaɗai shine abin da Allah yake nufi da cewa inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku daraja kawai a wajen Allah shi ne wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah don haka duk inda ka ga ana bambanta manya ta wajen ibada ka tabbata wannan kuskure ne kuskure ne a ware ma wani sarki wurin da zai tsaya a sallah ko a ware wani wuri saboda wani malami zai zauna wannan kuskure ne babu shakka hadisi ya inganta daga manzon Allah yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 678 hadisin abu mas'ud al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم manzon Allah ya ce a sallah ta wajen tsayuwar sallah waɗanda za su zo bayana waɗanda za su tsaya daidai bayana su kasance baligai ne kuma masu hankali wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah waɗanda za su zo bayan annabi a sahu waɗannan mutane su kasance baligai ne kuma masu hankali a samu malamai ne ko masana hukunci. sai annabi ya ce sun malladina ya lunahum sannan waɗanda suke bin bayan waɗancan ma haka sun malladina ya lunahum sannan waɗanda suke bin bayan waɗancan ma haka in ka duba aunul ma'bud a juz'i na biyu shafi na saba'in da takwas aka ce abin da ake nufi liyadnu minni albaligun al'uqala uli sharafihim ana son baligai masu hankali saboda darajar da suke da shi a wajen Allah musulunci yana daraja babban mutum mutumin da yake da girma imma ta mukaminsa ko ta iliminsa musulunci yana ba shi daraja in ka duba tarihin manzon Allah za ka ga misalai da yawa annabi yana fara gabatar da manya kafin ƙanana abinda manzon Allah yake nufi shi ne su manyan nan su yi ƙoƙari su zo a daidai bayansa saboda darajar da Allah ya ba su wa mazidi tafannutihim wa tayaqqudihim wa dabquhim li salatihi. manzon Allah ya ce waɗanda za su zo bayansa a sahun da yake sa ya zamanto masu hankali ne saboda su ke kiyaye ƙa'idojin sallah wa in hadasa bihi arifun ya har idan ma wata matsala ta gindayo aka samu wata larura suna iya ci gaba da sallan nan ko da manzon Allah zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma alladhina yalunahum waɗanda suke bin bayan wacan waɗancan alladhina yaqribuna minhum fi hadha saffi waɗanda suke kusantar waɗannan masu hankalin ta wajen sahu ya zama su ma masu hankali ne haka dai ake so al-imamu nawawi ya ce fi hadal hadisi kadimul afdal fal afdal ilal imam a wannan hadisin ana son a gabatar da mafi darajar mutane ga liman li'annahu aula bil ikram saboda su fi cancanta a girmama li'annahu rubba mahtajal imamu ila istikhlafin ana son malami ya zama yana daidai bayan liman saboda idan an samu wani uzuri wanda liman zai bar wannan sallah malamin nan wuf sai ya wuce ya ci gaba da wannan sallah fa ya kunu huwa aula don haka masu ilimi manyan mutane su yafi dacewa a ce sun zo sahun farko haka ma na biyu haka ma na uku a cewar manzon Allah wali annahu fani da fahimtar sa tanbihil imam ala sahawi malami shi yake da hankalin da zai zai tunatar da liman idan ya yi wata rafkannuwa lima ya tafattanu lahu gairuhu wali ya dubito sifatar salati kuma annabi ya ce masu hankali ya zama su za su zo a bayansa saboda su riƙa lura da yadda ake sallah ɗin wa yahfizuha su kiyaye wa yanquluha su ɗauka wa allimu hannasa su riƙa karantar da mutane wali yaktadi bi afalihim man wara'ahum kuma saboda na bayansu su rika koyi da su don haka wannan hadisi yana tabbatar mana cewa ana son mutanen kwarai manyan mutane kamar malamai ya zamanto sun yi gaggawa zuwa sahun farko sai dai wajibi ne su yi rige-rige ya zamanto sun riga kowa zuwa haka nan ya zo cikin fatawar lajinatid da'ima a mujallar na takwas shafi na goma sha shida idan ba su yi saurin zuwa ba to wajibi ne nan take wanda ya ga kafa ya cike abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah kenan an musu kyauta ne an ce ga wata daraja da Allah ya ba ku amma darajar nan tana buƙatar ku gaggauta karɓanta Allah ya yi muku kyauta sai kuka ki karban wannan kyauta cikin sauri to ga wani can wanda yake ganin wannan kyautan da aka ba ku fa tana da daraja wuf sai ya cike wannan gudun akwai lada akan haka hadisin yana sahihu targhib hadisi na 501 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2533 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min khutuwatin a'abamu ajaran ila min khutuwatin mashaha rajulun ila furjatin fi safin fi safi fasaddaha wani taku wanda dan adam zai yi a duniya babu wani taku wanda ya fi daraja wanda ɗan adam zai yi shi a duniya fiye da takun da ya yi a lokacin da zai je ya cike wata kafa da ya gani a sahu babu takun da kai a duniya wanda ya fi daraja irin takun da kai saboda ka cike wata kafa da ka hanga a cikin sahu Allah ya mana umarni baki ɗayanmu ya ce mu riƙa rige-rige, sabiku ila magfiratin min rabbikum. Sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwa ka ardin sama'i wal ardi u'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan aya ta tana suratul hadid Allah ya yi mana umarni ya ce sabiku ila magfiratun min rabbikum ku yi rige-rige zuwa ga neman wata gafara ta Ubangijinku ku yi rige-rige ah to an bayyana mana cewa sahun farko yana da daraja kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe wannan sahu ya yi kyautansa ga wasu mutane na musamman sai suka yi watsi da wannan kyauta kai da kasan darajan wannan kyauta ba za ka tsaya ba Allah ya ce wuf ka cike wannan sahu saboda ka samu ladan ku yi tsere-tsere rige-rige zuwa ga neman wata gafara ta Ubangijinku. wa jannatin da kuma neman aljanna ku rika yin rige-rige ta wajen neman aljanna arduha ka ardi sama'i wal ardi fadinta yayi sama da ƙasa wa iddat na amanu billahi wa rusulihi an yi tanadin aljannan nan ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan wata falala ce ta Allah wacce Allah yake ba mu wanda ya nufi Allah ka ba mu wallahu dhul fadlil azim kuma Allah mai falala ne mai girma to idan aka bar sahu saboda an ware ma wani babban mutum ta wannan wuri an saba ma sunnar manzon Allah hadisi ya tabbata daga manzon Allah yana cikin as-sahiha hadisi na 1168 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6982 naha an yuwattina rajulul makana fil masjidi kama yuwattinul ba'ir manzon Allah ya hana mutum ya keɓe wani guri na zamansa ne shi kaɗai a cikin masallaci kamar raƙumi don raƙumi ne yake ware wurin durkusansa duk sa'ilin da ya dawo gun zai durkusa manzon Allah ya hana to sai aka keɓe wannan guri aka ce wannan gurin na wane ne sarki wane ko malam wane ga an taka hanin manzon Allah manzon Allah ya hana ka keɓe wani guri a masallaci masallaci na musulmai ne baki ɗai ka keɓe wannan mahalli naka ne kai kaɗai wannan ba tsarin musulunci ba ne don haka jama'a wannan aya tana karantar da mu cewa mutane baki ɗaya daidai suke a wajen Allah wanda ya fi daraja a wajen Allah shine kawai wanda ya fi kiyaye dokar Allah Allah ka samu iya kiyaye dokokinka domin haisu a fadon nasi, Allah ya ce wasu takfirullah. wannan shine abu na uku da Allah yake karantar da mu a cikin wannan aya ta 199 bayan kun taso daga Muzdalifa, to ku yawaita neman gafaran Allah. Inna Allah gafurur rahim, lalle Allah mai yawan karɓan gafara ne kuma mai yawan jin kai. In ka lura da yadda tsarin musulunci yake, Allah yana saka neman gafara galibi a ƙarshen aiki. kaga ita wannan aya an kawo ta ne a ƙarshen bayanin aikin haji domin daga tashin alhazai daga muzdalifa shikenan an doshi ƙarasa aikin haji baki ɗayansa a wannan rana da aka bar muzdalifa a ranar ne ake ƙarƙare duka aikin haji to tunda yanzu an zo ƙarshen aikin haji sai Allah ya ce wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah ya ku alhazai daga farkon haramin ku zuwa yanzu da aka zo ƙarshe akwai kurakurai da kuka aikata in kun yawaita neman gafaran Allah sai Allah ya cike muku gibi sai ya gafarta muku abubuwan da suka auku na kuskure wannan yana kama da sallah in ka lura da tsarin sallah abu na ƙarshe da ake so musulmi ya yi a cikin sallah shine neman gafaran Allah wato duk sa'ilin da ka zo ƙarshen wani aiki to annabi yana karantar da kai kafin ka gama wannan aikin ka yi istighfari wato neman gafaran Allah shi ake so ya zo a ƙarshen aikinka don babu mamaki ka yi kuskure to idan ka nemi gafaran Allah sai Allah ya gafarta ma kurakuran da suka auku ka duba sahihul bukhari a wurare uku sahihu muslim hadisi na 2705 abdullahi bin amrin ya ruwaito hadisi na sayyiduna abubakar sayyiduna abubakar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salatihi eh, fi salati ya rasulullah ka koya min wata addu'a da zan rika yinta a cikin sallana sayyiduna abubakar kun san darajarsa a cikin sahabban manzon Allah ku dubi darajar sayyiduna abubakar na tabbata sayyiduna abubakar ya fi dukkan wani malami da yake duniyan nan amma fa ku lura sayyiduna abubakar bai zauna ya kirkiro ma kansa addu'a ba sai ya ce wa annabi ya rasulallah allimni du'a'an ad'u bihi fi salati kabilarsu guda ba kureshe ne shi ma annabi ba kureshe ne dukkansu larabawa ne shekara uku kacal manzon Allah ya girmi sayyidina abubakar don haka in larabci ne ya iya idan ilimin ne ya samu in kusanta ne ga manzon Allah ya samu amma fa duk da haka bai tsara wa kansa addu'an da zai yi a sallah ba ya ce wa manzon Allah ka koya min ashe dattijo duk iliminka akwai bukatar ka koma ga karantarwar annabi Muhammad ka yi ƙoƙari ka yi watsi da duka wata addu'a da wani ya ƙirƙiro ka koma ga addu'ar manzon Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا wanda duk yake fatan ya samu ladan aikinsa cikakke a kiyama yake tsoron kada ya yi asaran aikinsa a lahira to za ka samu kuwa yana koyi da manzon Allah domin aikin da za ka yi shi mai garanti wanda tabbas za ka samu lada a wajen Allah shi ne kaɗai wanda kai koyi da manzon Allah abinda manzon Allah ya karantar babu kuskure a ciki amma abinda wani malami ya tsara babu mamaki a samu kuskure yana ciki to shi wannan yana son mota kuma duk addu'an manzon Allah babu mota sai ya samu malamin unguwansu a shigar da mota a cikin wata addu'a a bani duk abin da kake so a duniya na alhairi manzon Allah ya karantar da mu addu'an da zaka samu a ciki duk abin da dan adam yake fata ya samu na alheri a duniya yana cikin addu'ar annabi Muhammad فلو صدقوا الله لكان abin da ya fi dacewa ga musulmi shine ya gaskanta maganar Allah ya yi koyi da manzon Allah. Sayyiduna Abubakar ya ce, Allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya Rasulallah, ka koya min wata addu'a da zan riƙa yinta a cikin sallana. Allahu Akbar. Addu'an ma yana neman annabi ya koya masa. Sayyiduna Abubakar. To yanzu kai in aka tambaye ka addu'o'in annabi da ake a sallah guda nawa ka rike da wuya a samu biyar, da wuya, sai jarumi. Wannan kuskure ne ya ku uwa. Sai annabi ya ce masa ƙul, ya ce ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira, wala yakfiru zunuba illa anta. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم نظن الله يقويا سيدنا أبو بكر كاريك أتشيوا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله ناتو تشكي ناتو تامي يوا كان توالئ ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما باب مي غافر تذنوبي إن بندك يا الله فاغفر لي دون هكا كيمين غافرة مغفرة من عندك إتوانا غافرا daga wajenka nake nema warhamni ya Allah ka yi min jin kai innaka antal gafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne kuma kai mai yawan jin kai wannan addu'a ana son mutum ya sa ta daga ita sai sallama aikin musulmi na ƙarshe a kowace ibada ana so ya zamanto neman gafaran Allah ne sannan akwai wata riwaya da take sahihu muslim hadisi na 771 kana min akhiri ma yaqulu bayna at-tashahhud wa taslim daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake yi tsakanin tahiyarsa da sallama yana cewa Allahumma gafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni أنت المقدم وأنت المؤخر la ilaha illa anta. wannan ita ma addu'a ta neman gafaran Allah ce Allahumma gafir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min zunubin da na gabatar a rayuwana wa ma akhartu da ma wanda na jinkirta ban yi ba tukuna shi ma in ya zo ya Allah ka gafarta min shi wa ma asrartu da zunubin da na ɓoye ba wanda ya sani sai kai wa ma a'lantu da wanda na bayyana duniya ta shaida wa ma asraftu da ɓarna da na yi na wuce iyaka wama anta a'lamu bihi minni da ma zunubin da ban san nayi shi ba kai kaɗai kasancewa na tafka wannan laifin shi ma ka gafarta min antal muqaddim wa antal muakhir ya Allah kai ne magabaci kai ne majinkirci la ilaha illa anta babu wani abin bauta face kai wannan addu'ar ita ma neman gafaran Allah ce ko dai ka ɗauki waccan ko ka ɗauki wannan akwai riwaya ta Abu Dawud wacce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana tahiya sai yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allahu alwahidul ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim mutumin yace ya Allah inni as'aluka ya Allah ina roƙonka ya kai Allah alwahidu makaɗaici al'ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad Allah ɗaya makaɗaici wanda ake nufinsa da buƙatu wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahadun kuma ba shi da sa'a Allah ba shi da makamanci ina roƙonka an tagfira li ya yayi tawassuli da qul huwa sannan ya ce ya Allah ina roƙonka ka nemi ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai wannan mutumin yana gama addu'a annabi yana sauraron sa sai juya ya ce masa habbai kad gufira lahu kad gufira lahu mutumin nan an riga an gafarta masa har an gafarta mishi don haka abu na ƙarshe da ake son mutum ya aikata a cikin ibadarsa abu na ƙarshe wanda ake son mutum ya aikata a cikin ibadarsa shine neman gafaran Allah shi yasa Allah maɗaukaki ya kawo neman gafaran Allah a cikin ayyuka na ƙarshe wanda ake son musulmi ya aikata a lokacin aikin haji ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله kuma ku nemi gafaran Allah ya ku alhazai a ƙarshen aikinku inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne karanta mana aya ta gaba fa idza qabaytum manasikakum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw shadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله يتفى إذا قبيتم مناسككم إذا كنتم أيكم إبادركم أيكم حجي سوني مناسك القرآن الله يأي أنفاني da kalmar annusuku ko almansaku ta ibada biyu daga aikin haji sai yanka amma asali idan aka ce annusuku kullu ma yuta'abbadu bihi duk abin da ake amfani da shi ta wajen bautan Allah au kullu ma yata'abbadu bihi insanu lillahi duk abin da dan adam yake amfani da shi ya bauta ma Allah wannan abin annusuku ne amma an fi amfani da su ta wajen aikin haji da kuma yanka kamar yadda Allah ya faɗa a suratul an'am qul salati wa nusuki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ce qul salati ka ce musu ya kai Muhammad sallallahu ka ce musu sallata wa nusuki da na. wa mahyaya rayuwa ta baki ɗayanta wa mamati da mutuwa ta baki ɗayanta lillahi duka na Allah ne lillahi rabbil alamin rayuwa ta da mutuwa ta baki ɗaya na Allah ne kaga a wannan ayan Allah amfani da kalmar annusuku ya bayyana yanka sannan a wasu wajaje yana bayyana kalmar annusuku a matsayin aikin haji Allah ya ce fa'iza qabaitum manasikakum ku alhazai idan kun gama ayyukanku na haji fadkurullaha ka zikirikum aba'akum ana son ku yawaita zikirin Allah ku yawaita tuna Allah kamar yadda kuke tuna iyayenku au ashadda zikira ko ma yafi haka eh malamai suka ce au dinnan yana ma'anan bal ne bal ashaddu zikira bal ana son zikiri wato tuna Allah da za ku yi bayan kun gama aikin haji yafi tuna iyayenku yafi tuna gida da kuke yi sannan ku yawaita addu'a faminan nasi daga cikin mutane akwai wanda duniya ce ta kai shi haji man ya kulu sai yake cewa rabbana atina fid duniya Allah ka bamu kaza a duniya ka bamu kaza a duniya ka bamu kaza a duniya babu lahira a cikin addu'ansa wa ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira ba shi da wani rabo shi addu'ansa kawai duniya wannan yake gwada maka cewa hajjin da ya tafi bai tafi hajjin nan da nufin Allah ba sai ya ce wa minhum man yaqulu rabbana wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa وقنا عذاب النار amma zai kashi biyu ne akwai wanda duniya ce a zuciyarsa wani kuma lahira ma tana zuciyarsa Allah ka sa irin mu ne amin wa minhum man yaqulu amma cikin alhazai akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana a lahira ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban nar kuma ka tsare mu daga azabar wuta sai ce masu faɗan wannan addu'a ula'ika. Ula'ika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ula'ika lahum nasibun mimma kasabu to waɗannan na ƙarshen. Waɗanda in sun yi aikin haji su Allah ya ba su duniya da lahira su ne suke samun rago na abin da suka aikata. a ga waɗancan na farko ba a ce suna da rabo ba ya nuna cewa hajjin su dai banza ne don an rasa al-ikhlas fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya sai Allah ya ce ma lahu fil akhirati min khalaq wanda duniya ce a gabansa a lahira ba shi da rabo annabi ya bayyana mana a cikin hadisai masu yawa wanda duniya ta zama ita ce gabansa ibadarsa baya yinta sai don duniya wannan mutumin ba shi da rabo a lahira kaga a wajen batun aikin haji haka nan Allah ya faɗa wa malahu fil akhirati min khalaq amma da yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu masu addu'an Allah ya ba su mai kyau a duniya ya ba su mai kyau a lahira waɗannan suna da rabo daga abin da suka aikata na aikin haji wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi mana suka manasikakum idan kun gama ibadar ku faskurullaha sai ku yawaita zikirin Allah to wannan zikiri ya ake yin sa ne ba shi da ƙa'ida abin da ake nufi don kayi aikin haji yanzu an ce wanda ya yi haji mai kyau Allah yana gafarta masa zunubi kamar ranar da aka haife shi to da kaje ka gama aikin haji an sauko arfa a kaje ka karkare abin da ya ragu shikenan sai ka miƙe ƙafafu ka dawo garinku kai alhaji ne yanzu baka da sauran zunubi tuni dama kai dan aljanna ne don haka sallar ma ba sai kayi ba to saboda masu irin wannan tunanin shi yasa Allah ya ce in kun gama hajin kuma ku yawaita tuna Allah kar ku yi tamanin dan kun yi haji an ce wanda ya haji Allah ya karba zai gafarta masa sa baki daya shikenan sai ka dawo ka miƙe kafa a koma ana masha'a to ba haka bane duk sa'ilin da Allah ya ce in an gama ibada sai ce to kuma a tsaya ma ibada bai cewa a bar ibadan shikenan an gama musulmi ba shi da lokacin hutu sai ya mutu da imani don haka in kun gama haji to ku yawaita zikirin Allah zikirin Allah da ake nufi a nan ku yawaita tuna Allah ku yawaita sallah azumi haji umra da manzon Allah yake cewa tabi'u bainal haji wal umra ku rika bin bayan haji da umra annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna kankare zunubi kamar yadda wutar makera take kankare dattin da yake jikin karfe ashe ba wai in kayi haji shikenan ka huta ba ku yawaita tuna Allah kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul Juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا أكي كيران صلى أران الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سيكوي كتكاوا كتفق ذكر الله صلى ذكر الله ku je ku yi sallah wa darul bai'a ku kyale cinikayya ku bar kasuwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wannan shi yafi muku inda kun sani to in an gama sallah shikenan ba za ka sake ibada ba Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun fa idza qudiyatis salatu Allah ya ce to idan an gama sallah idan an kira sallah ranar juma'a ku ku yi sallah ku bar kasuwanci idan aka gama sallan fa fantashiru fil ardi sai ku warwatsu cikin duniya ku je kuma harkokinku na cinikayya waɗanda Allah ya halatta muku amma duk da haka ba wai kun bar ibada ba kenan ba wai kun bar ibadan ba kenan shi yasa Allah ya ce wadkuru ah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku yawaita tuna Allah kaga bayan an gama wancan aiki sai kuma Allah ya ce to bayan gama ma ku yawaita tuna Allah kar ka dauka sallar juma'a kadin nan shikenan da yake manzon Allah ya ce in kai sallar juma'a Allah yana gafarta ma zunubi na kwana bakwai kuma sai ka ce to bari ka miƙe kafa ba sauran wata sallah kuma sai ranar juma'a mai zuwa ya ce a wazkurullaha kasiran ku yawaita tuna Allah don baka sani ba ko juma'a ta kama Allah bai karba ba saboda haka duk sa'ilin da Allah ya karasa magana sai ya ce to ba aikin ya tsaya ba kenan a ci gaba fa baka san wani aiki ne Allah ya karba ba wannan addu'a ربنا <clears throat> آتنا hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addu'a ce mai darajar gaske. akwai hadisi na Anas bin Malik yana cikin sahihul Bukhari hadisi na 4527 da sahihu Muslim hadisi na 2690 Anas yake cewa kana aksaru da'awatin ya biha Rasulullah addu'a da annabi ya fi yawaita riko da ita ita ce Allahumma rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya kuma ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Anas ya ce wannan addu'a ita ce addu'a da manzon Allah ya fi riko da ita a rayuwarsa kun san kuma Anas shekarunsa goma a gidan manzon Allah a gidan annabi Muhammad saboda haka ya san rayuwar annabi ta ciki ya san rayuwar annabi kuma ta waje Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda ya kiyaye rayuwar annabi ya tabbatar da cewa addu'an da annabi ya fi riko da ita ita ce wannan ita ce ake kira addu'a jami'a saboda ta kunshi duk wani alhairin da ɗan adam zai iya nema sannan ta kunshi duk wani sharri da ɗan adam zai nemi tsari daga gare shi wannan addu'a ta ɗauki duka biyu ɗin nan sannan a ƙarshe waƙina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta wanda Allah ya tsare shi daga azabar wuta ya tsira ga hadisin Abdullahi bin Sa'id yana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1666 إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والحجر shi wannan sahabin Abdullahi bin Sa'ib ya ji annabi yana wannan addu'a a tsakanin rukunul yamani da alhajarul aswad a lokacin ɗawafi. A tsakanin rukunul yamani da kuma alhajarul aswad inda ake fara ɗawafin nan, to kusurwan ƙarshe tsakaninsa da inda ka fara ɗawafi. ya ce a wannan guri ya ji annabi yana wannan addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shine malamai suke cewa to in ma akwai wata addu'a da kake yi a lokacin tsawafi domin shi tsawafi ba a keɓe masa wani zikiri wanda za a yi a cikinsa ba tsawafi. kowane iri ba shi da wani keɓantaccen zikiri ana son ka yawaita zikiri ka yawaita addu'a amma malamai suka ce duk da haka tunda hadisi ya tabbata cewa a tsakanin rukunul yamani da alhajarul aswad wannan addu'an annabi yake to ka aje dukkan wata addu'a da kake a lokacin ɗawafinka ka aje duk wani zikiri da kake yi a lokacin ɗawafinka ka riƙi rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban a tsakanin rukunul yamani da kuma alhajarul aswad saboda koyi da manzon Allah kamar sayyiduna Umar Allah shi kara masa yarda shi kan gaba ɗaya aikin hajinsa ba shi da wata addu'a sai wannan Allahumma rabbana atina آتنا duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna me yasa saboda Allah ne yayi magana akai ya tsawatar yace akwai waɗanda suke roƙon duniya a lokutan aikin hajjin su waɗannan ba su da rabo a lahira sai Allah ya ce to amma akwai masu cewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما سفت أن ونن الدعاء الله nasibin أولئك لهم نصيب سوكا ذا سامر من أيكنسو babu wata addu'a da Allah ya faɗa a Ƙur'ani sai wannan, Allah ya ce, Masu yin wannan addu'an za su samu rabo a lahira, Umar ya ce, To, aiko ni ba ni da wata addu'a sai ita. don haka daga farkon hajinsa har ƙarshen hajinsa ba shi da wata addu'a illa rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban na. saboda bin umarnin Allah maɗaukaki da ya zo a cikin wannan aya ita ce addu'a mafi daraja akwai hadisin sabito wani tabi'i yana cikin sahihul adabin mufrad hadisi na 463 sabitu ya tambayi anas bin malik ya ce masa anas ɗin nan da muka faɗa ya shekara goma a gidan manzon Allah ya yi tsawon rai malaman tarihi suka ce sai da ya samu shekaru 120 kafin ya mutu saboda wata rana annabi ya masa addu'a Allah ya ba shi tsawon rai can ƙarshen rayuwarsa sahabbai kusan duk wato sun ƙare waɗanda suka ragu ba su da yawa saboda haka so ake ma a ga sahabin annabi Muhammad idan aka ga sahabin annabi sai a ce koya mana kaza saboda ƙoƙari da dacewa da sunna don sahabin manzon Allah yana rike da sunna Anas yana cikin sahabban da suka rage sai wasu mutane suka zo suka ce in eh, sabitu yake gaya masa cewa inna ikhwanaka yuhibbuna an tad'u lahum ga wasu sun zo wasu bayin Allah sun zo gurinka Anas bin Malik kuma suna son ka yi musu addu'a sai Anas bin Malik ya ce Allahumma atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ya shiru sai sabitu ya ga kamar ko bai ji maganarsa bane shi wannan tabi'i yace ya Anas ga wasu bayin Allah sun zo suna son ka musu addu'a saboda kai sahabin annabi Muhammad ne suna son addu'anka saboda ijaba Allah ya karɓi addu'anka suna son ka musu addu'a sai Anas bin Malik ya sake cewa Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ce ga wasu fa mutane suna son kai musu addu'a sai ce turiduna an ashquqa lakumul umura kuna so ne in wahal da ku wannan addu'a ai ba sai an muku bayani ba babu addu'an da ta fi ta a sunnar annabi Muhammad in ji Anas bin Malik idza atakumullahu fi dunya hasana ku ɗauki fassarar ta mana idan Allah ya baku mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana a lahira ya baku mai kyau sannan a lahiran kuma wa waqakum azaban nari ya tseratar da ku daga azabar wuta faqad atakumul khaira kullahu ai Allah ya baku duka alheri kenan kun roki mai kyau a duniya mai kyau a lahira Allah ya kare ku daga wuta sai Allah ya karbi addu'a shin akwai wanda ya samu alheri fiye da ku don haka babu addu'an da tafi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban na. hakanan Anas bin Malik shi da kansa ya bada labari hadisin yana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim musulmi rashin lafiya ya same shi sai manzon Allah ya je gaida shi Anas yana tare da Annabi a wannan lokaci yana bada labari yace mutumin yayi rashin lafiya mai tsanani qad sara mislal farhi al sai ya zama kamar ɗan tsako ne wato kamar ɗan tsuntsu saboda ramewar da ya yi wato yana siffan ramar wannan mutumin mara lafiya ya ce ya rame ya zama kamar dan tsuntsu dan tsuntsun ma wanda aka fige shi da rai yaya kake ganin siffansa ya ƙare ba abin da ya saurama wannan mutumin sai mutuwa ya wahala annabi ya shigo a'a manzon Allah ya kallace shi ya ga siffansa ta canza kai fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce masa hal kunta tad'ullaha bi shay'in da ke manzon Allah yana da mu'jiza da ganin yadda siffar mutumin take annabi ya gane cewa akwai wata addu'a da mutumin yake makansa ko dai akwai wata addu'a da kake makanka ne wannan irin ciwo da ya same ka kala sai ce na'am kwarai akwai wata addu'a da na rike ina yi kuntu aqulu ina addu'a ina cewa allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa ajilhu li fid dunya ya Allah ina roƙonka azabar da za ka min a lahira ka tattaro ta baki ɗaya ka min a duniya haba ne Allah ya ɗan taɓa shi da wannan ciwon Anas bin Mali ya ce ya zame kamar ɗan tsuntsu da aka fige saboda tsaban tsananin ciwo wane mutum azabar lahira Allah ya kawo maka duniya Ta bayan hadisin Abdullahi dan Abbas ya inganta yana cikin sahihul jami'i hadisi na 2250 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau anna qatratan min az-zaqumi qutirat fi dari duniya da a ce za a ɗauko ɗan icen zaqum na wuta abincin yan wuta az-zaqum manzo Allah ya ce a ɗauko shi a matsa shi ɗigo guda ɗaya tak ya faɗo a duniya ɗigonsa ba ɗan icen za a kawo duniya ba ɗigon ɗan icen abincin yan wuta a kawo shi nan duniya la afsadat ala ahli duniya ma'aishahum manzo Allah ya da gaba ɗaya duniya abinci ya lalace ba abin da zaka iya ci digo ɗaya na ɗan icen zaƙom a kawo shi nan duniya manzon Allah yace abincin duniya kaf imma ruwa ko ɗan ice ko abin da ake dafawa bai taɓuwa. sai annabi ya ce fa kaifa biman takunu ta'amahu to ya kuma ga wanda aka mai da wannan ya zama abincinsa ne a wuta dugu daya ya lalata abincin duniya sai gashi wani kuma abincinsa kenan a kiyama annabi ya ce ko dai akwai wata addu'a da kake ya ce kwarai ina roƙon Allah duk azaban da zai min a lahira ya kawo ta duniya sai mazan Allah ya ce subhanallah idan la tutiqu zalika ba za ka iya ba wala tastati'uhu ba ka iya jurewa kuma ba za ka iya ba azabar Allah ba a iya ɗaukanta a halakulta me ya hana ka rika cewa rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar me ya hana kai wannan addu'a wa da alahu sai manzon Allah ya masa addu'a ya masa addu'a fa shafahu Allah Anas bin Malik yace sai mutumin ya warke Ka ce Allah ya dawo da azabar lahira ya maka a duniya ma yaf'alu Allah bi azabiku. ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum وكان الله شاكرا عليما har da kake cewa Allah ya kawo azabar lahira ya maka a duniya me zai hana ka ce Allah ya yafe maka me ribar da Allah zai samu don ya maka azaba ko a lahiran ma Allah ba shi da riba a suratul nisa yace ma Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum in kuka gode ma Allah kuka yi imani da Allah to azabar ku wace riba za ta yi ma Allah wa kana Allahu shakiran alima Allah ya zan mai godiya kuma masanin wanda ya cancanta a yi masa godiya din Allah mai kirki ne saboda haka har ma godiya yake ma bayinsa a bayan ya sa su a aljanna saboda bautan da suka yi masa azaba ba ta wadatar da Allah da komi saboda haka ka nemi gafaran Allah a maimakon ka ce ya maka azaba kuskure amma karfin imanin wannan sahabi ya sa shi ya wannan addu'a bai sani ba ne sai gashi manzon Allah ya karantar da shi addu'an da tafi dacewa ya rike ta a rayuwarsa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar annabi ya kawo mana addini mai sauki addinin da kowa zai iya ɗauka har ba gidaje wanda ba shi da ƙarfin ilimi wannan addu'a tana da wahalan ɗauka ta da me za ka je da wasu warkoki kamar goma ga malamin unguwanku ya tsara ma addu'o'i wanda za ka riƙa yi a cikin alkunuti nan da nan ka samu ijaba ga addu'a mai sauƙi tana ƙur'ani tana bakin manzon Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب na taɓa gaya ma wani ana ɗawafi na ganshi da wani littafi don in ka ce maka zaka ga mutane wasu ma littafi aka tun daga ƙasansu suka zo da littafi wani warkan ya kai ɗari a buɗe wannan shafi a cika a buɗe saboda buƙatun suna nan Allah ka ba mu shanu Allah ka ba mu jari mai karfi motan nan ita ma Honda a'a waccan motan gata duk an tsara Me ya gama sai na kira shi kusa da tijo me ya hana مجي آية تقبى واذكروا الله في أيام معدودة واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعزل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون آية تدريبي أكو الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودة yanzu kun gama aikin haji kun shiga al'ayyamu tashrik kwanaki ukun nan na bayan sallah su ne ake kira ayyamun al'ayyamin ma'aduda Allah ya ce ku yawaita zikirin Allah a cikin waɗannan kwanaki uku na bayan sallah wannan umarni ne a cikin ayar ƙur'ani ku alhazai bayan kun sauke aikin haji to kwanaki uku ɗin nan na bayan sallah ku yawaita zikirin Allah a ciki faman ta'ajjala fi ne wanda ya gaggauta barin mina a cikin kwana biyu da ya kwana ranar sha ɗaya ya kwana rana sha biyu sai ya bar mina ya tafi abinsa fala isma alaihi bai yi laifi ba babu laifi a kansa wa man ta'akhara wanda ya jinkirta zamansa a mina sai da ya cika kwana goma sha kwana uku din nan wato rana ta goma sha uku sannan ya bar mina fala isma alaihi shi ma babu laifi a kansa liman ittaka amma fa duka ga wanda ya kiyaye Allah wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah wa alamu annakum ilaihi tusharun ku sani ya ku alhazai ga Allah fa za ke tara ku akwai hisabin da za a yi muku akan ayyukan ku a ranar kiyama ayyamu tashrik su ne waɗannan kwanaki uku na bayan sallah hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 2677 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillahi azza wa jalla waɗannan kwanaki uku kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha da kuma zikirin Allah magwai mai ɗaukaka. A wannan hadisin ya sa malamai suka ce babu kyau ka yi azumi a cikin waɗannan kwanaki in dai kana cikin mahajjata. Ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillah. Kwanaki ukun nan na bayan sallah kwanaki ne da ake son a yawaita cin abinci da shan abin sha kuma a yawaita zikirin Allah. sannan akwai hadisin da yake cikin littafin alimam abu dawud da kuma alimam tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila tawafu bil baiti wa bis safa wal marwa wa ramyil jimar li iqamati zikrillah dawafi na ka'aba sa'ayi tsakanin safa da marwa jifa da ake zuwa yi annabi ya ce duka waɗannan an tsaye da su ne saboda zikirin Allah ba don wata al'ada ba ba al'ada ba ce dawafi ba al'ada bane ko ko sa'ayi na safa da marwa Allah ya tsaye da su ne saboda zikirin Allah saboda haka karka ɗauka in ka je jifan nan shedan ka jefa a'a Allah ya tsaye da jifan nan saboda zikirin Allah don kowace tsakuwa zaka jefa sai ka ce Allahu akbar manzon Allah ya ce saboda haka waɗannan ibadu gaba ɗayansu an shar'anta su ne saboda zikirin Allah za a tafi jifa wani mutum ya tara wasu manyan duwatsu na kira shi na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakuwa ƙanana ake amfani da su a wajen jifa ya ce kyale ne, ka su'. ya nuna min ƙananan tsakuwan ya ce waɗannan tuni ina shirye da su amma kaga manyan nan akwai wata jiƙaƙƙa ne tsakanina da shaiɗan wato wancan ƙananan da zai tafi jifa na sunna waɗannan manya-manyan kuwa to dama shedan yana bin sa bashi mutane da yawa sun ɗauka shedan suke jifa saboda haka in ka tafi za ka ga takalma lema hoge abin daban tsoro saboda jahilci kai da za ka tafi ibada kuma ibada mai tsada domin sai ka kashe kuɗi masu ɗimbin yawa kamata ya yi a ce kafin ka tafi wannan guri ka samu fahimtar ibadar da za ka je ka yi amma da yawa mutane ba su san komi ba sai sun tafi kaga suna ta tafka tsirkaniya kuma hukuma ba ta kulawa da su kulawar da hukuma take yi bai kai a ce ya wadatar ba Allah shi samu gani wannan aya tana tabbatar mana cewa dole ne alhazai su dawo mina su zauna rana ta sha ɗaya zuwa sha biyu aƙalla wannan zama a mina wajibi ne me yasa aka ce wajibi saboda Allah da kansa ya faɗa a cikin Qur'ani wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ashe dole ka dawo mina ka zauna ranar sallah rana ta sha ɗaya rana ta sha biyu kafin ka tafi in baka zo ba to haƙiƙa ka saba wajibi Allah maɗaukaki da kansa ya yi umarni a zauna a mina ranar sha ɗaya da sha biyu ko kuma ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku wanda duk bai zauna a mina ba to ya saba umarnin Allah don haka dole sai ya yanka Ka duba almudawwana mujallar na farko shafi na 411 da kuma littafin almuntaka na al'imamul baji Allah ya ji kansa mujallar na uku shafi na 45 a zamanin sayyiduna umar lokacin da umar yake halifa musamman ya saka wasu aikinsu shine su je duk inda iyakar mina yake su hana alhazai fita duk alhajin da aka ga zai fita daga mina a hana shi a dawo da shi saboda tsare wannan umarni da Allah maɗaukaki ya yi. Babu kyau alhaji ya kwana a wani waje ba mina ba ranar sallah da kuma ranar sha ɗaya da sha biyun nan ya tabbata waɗannan kwanaki ya kwana a mina. Musamman sai da Umar ya sa waɗanda suke tattaro mutane Umar yamna hajjaj min mabiti kharija mina wa yursilu rijalan Hum idan aka samu wasu za su kwana a waje da iyakar mina sai a dawo da su muddin dare yayi ka zuwa fathul bari a mujallar na uku shafi na biyar da da tisin bakwai to idan aka dawo mina bayan an gama ayyukan haji na ranar sallah an dawo mina zaman mina ɗin nan akwai ayyukan da ake so musulmi ya kiyaye na farko dai an hana musulmi ya ya yi azumi kamar yadda muka faɗa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah kuma akwai hadisi yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 397 yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2113 don haka babu kyau alhaji yayi azumi a zaman Minna Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata na biyu ana son musulmi ya yi ƙoƙari ya yi sallah a masallacin da ake kiransa al-masjidul khayf masjidul khayf yana nan amina duk wanda yake mina in ya daga sa zai ga masallaci wanda yake mina babban masallacin mina wannan masallacin zaman da annabi ya yi amina a nan yake sallah kuma manzon Allah ya ce annabawa saba'in suka yi sallah a wannan masallacin saboda haka aƙalla ko da sau ɗaya ka samu damar sallah a wannan masallaci saboda koyi da sunnar manzon Allah amma duk inda kai sallah amina Allah zai karbi sallarka illa dai ana son a yi sallah a wannan masallaci saboda falalan sallah a masallacin ya tabbata daga manzon Allah abu na uku inda hali ana son ka tafi ka yi ɗawafi ka bar mina ka je makka ka yi ɗawafi a kullum ka dawo a zaman kwanakin da za ka yi amina hadisi ya tabbata ya inganta yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 804 Abdullahi bin Abbas ya ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajjin annabi a lokacin da manzon Allah ya hajjinsa na ban kwana kana ya zurul baita kulla lailatin min layali mina ya kasance a kowane dare annabi yana tafiya yana ziyartan ka'aba yana dawafi ya dawo a kowane dare har manzon Allah ya bar mina don haka yana da kyau in ana zaman kwanakin mina alhaji ya fita ya tafi makka <clears throat> ya je ya yi dawafi ya dawo abu na hudu da ake so musulmi ya yi shine kabbara a bayan sallar farilla abin da ya sa muke waɗannan bayanai saboda Allah ne ya yi umarni yake cewa ah, fazkurullaha ku yawaita zikirin Allah a waɗannan kwanaki na mina ayyamu tashrik wannan yana daga cikin zikirin Allah da ake son alhaji ya aikata a bayan sallar farilla in an gama sallar farilla ana son kai kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ka duba fatawar lajina a mujallar na takwas shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya don Allah ya ce wadkurullah fi ayyamin ma'aduda ku yawaita zikirin Allah a cikin waɗannan kwanaki ƙirgaggu ƙirgaggun kwanaki su ne kwanaki uku ko biyu wanda alhaji ya yi amina in ka duba wannan littafi suka ba da labarin al'imamu Ahmad bin Hanbal Allah ya masa rahama aka tambayi al'imamu Ahmad bin Hanbal game da kabbaran nan da ake yi alhazai suke yi a bayan sallar alfijir daga ranar arfa don ba wai daga ranar sallan ake son ma ka fara wannan kabbaran ba tun daga sallar asubahi na ranar arfa ranar arfa shine ranar tara ga wata tara ga watan zulhijja to daga sallar asubahi na wannan rana ake son ka yi wannan kabbara ba za ka bar kabbaran nan ba sai akhiru ayyamit tashriq kwana ta goma sha uku ta watan zulhijja wato sai rana ta goma sha uku ta watan zulhijja zaka bar yin wannan kabbara aka cewa wa al ahmad bin hanbal shin ina asalin wannan yana da ƙarfi kuwa al'imam ahmad ya ce bil ijma'i ai wannan magana ta cewa ana kabbara daga bayan sallar alfijir na ranar arfa zuwa ƙarshen kwanakin ayyamut tashriq wannan ijma'i ne na malaman sunna babu wani malami a tarihin musulunci wanda fahimtarsa ta saba haka sai ya ce ah, malaman suke cewa lakin na takbira aljama'i bi sautin wahidin laisa bi mashru'in bal zalika bid'a sai dai akwai abin da mutane suke yawaita yi musamman 'yan Najeriya a bayan an gama sallah sai wani mutum ya rika kabbara alhazai suna maimaitawa in yayi kabbara alhazai suna maimaitawa wannan bid'a ne <clears throat> ka duba wannan littafin fatawar lajnati da'ima mujallar na takwas shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya kowa zai yi kabbaran nan ne a ransa shi kaɗai amma a haɗu ana yin kabbaran da murya ɗaya wani yana yi ana amsawa wannan bai tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma kar mu manta hadisi ya tabbata daga manzon allah man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya kirkiro wani aiki a musulunci wanda da can babu shi da wannan aiki ana mayar masa ba zai samu lada a kai ba malaman nan suka ce walam yaf'alhu salafu sahabbai ba su yi haka ba salafu salih la min sahabati wala min tabi'ina wala tabi'ihim sahabbai ba su yi haka ba tabi'ai ba su yi haka ba tabi'in tabi'ai ba su yi haka ba wa humul qudwa waɗannan ko su ake koyi da su ko musulmin kirki koyinsa yana koyi ne da annabi da kuma sahabbansa da tabi'ai da tabi'in tabi'ai ko to duk ba su yi ba wal wajibul ittiba saboda haka abin da yake wajibi ga musulmi shine biyayya ga sunna wa adamul ibtida'i fi dini kar ya kirkiro wani abu a cikin addini to haka nan talbiya wanda ita ma bid'a ce mutane su haɗu suna yin ta da murya guda wannan ya ce labbaik Allahumma labbaik saura su amsa labbaik Allahumma labbaik sai ya ce labbaik la sharika laka labbaik su ma su amsa labbaik la sharika laka labbaik to idan mutum ɗaya yana yi sauran jama'a suna amsawa nan ma bid'a ce bai kamata ba bai tabbata a sunnar manzon Allah ba ka zuwa fatawar lajinati da'ima a mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da hamsin da takwas abin da ya tabbata a sunna kowa zai yi talbiyyarsa ne ma kansa kuma kaɗaga ɗaga murya ana son kaɗaga ɗaga murya hajjin da ya fi daraja shine hajjin da aka ɗaga murya wajen talbiya in ji manzon Allah ka ɗaga murya wajen labbaik Allahumma labbaik labbaik la shari laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la shari lak ka ɗaga murya kuma kada ku haɗu kuna yi da sauti guda wannan ya saba sunnar manzon Allah ya kamata mu gane musamman fa Allah ya turo annabi Muhammad saboda ya tsabtace ayyukan haji daga bidi'o'i da al'adun da larabawa suka shiga to bai kamata kuma bayan tafiyar manzon Allah a samu wani ya shigar da wata al'ada da babu ita a zamanin manzon Allah ba ka yi addinin ka yadda manzon Allah ya kawo saboda ka samu lada a kiyama Allah shi samu iya abu na biyar da ake son alhaji ya yi a wannan zama na mina al'ayyamu tashire shine zuwa jifa a kowace rana bayan rana ta gota wannan jifa wajibi ne a zo fathul bari a mujallar na uku shafi na ɗari shida da ishirin da uku ko a sharhul mumti littafin muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansa a juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da biyar akwai yanda ake yin jifa ɗin nan ma mutane da yawa ba su san shi ba musamman abdullahi bin umar ya siffanta yadda manzon allah yake jifa ka duba sahihul bukhari hadisi na 1751 yana cikin sunan nasa'i da kuma sunan ibn maja in ibn umar kana yarmil jamrata duniya abdullahi bin umar yana siffantawa mutane yadda annabi yayi nasa jifa wajajen jifan nan guda uku ne abdullahi bin umar da ya tafi wajen jifa na farko ya ɗauki tsakuwa ƙanana guda bakwai sai ya saka mina makka tana damansa mina kuma tana hagunsa makka tana damansa mina tana ta hagunsa sannan ya fuskanci wajen jifa ya yi jifan nan da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ala ithri kulli hasatin yana kabbara a ƙarshen kowace tsakuwa in ya jefa ya ce Allahu akbar in ya jefa ya ce Allahu akbar yana gamawa sai ya dan matsa gaba fa ya kuma ya tsaya mustaqbil alqibla ya fuskanci alqibla bai fuskanci mina ba ya fuskanci alqibla fa yaqumu tawilan ya dade yana tsaye wa yad'u yana addu'a wa yarfa'u yadayhi ya daga hannayensa bayan jifa na farko ya tafi gaba ya tsaya ya daga hannaye yayi addu'a sannan da ya gama addu'an nan ba a gaya mana abubuwan da ya roƙa ba waɗannan addu'o'i duka sai abin da kai kaga dama za ka yi babu wata addu'a guda da aka keɓe aka ce ga ita wannan addu'a kaɗai ake a wannan guri bayan abdullahi bin umar ya gama sun mayar wusfa sannan ya tafi wajen jifa na tsakiya da ya tafi wannan wajen jifan sai ya saka makka tana hagunsa mina kuma tana damansa kuma ya akuzu bidati shimal bayan ya gama jifa da tsakuwa guda bakwai sai ya tafi ta hagunsa da ya ɗan ja gaba wa ya kuma mustaqbil al-qibla ya tsaya wuri guda ya fuskanci al-qibla ya yad'u ya daga hannayensa wa ya ya yadaihi yana ta addu'a wa ya kuma tawilan ya dade yana addu'o'i thumma yarmi jamrata zatil aqaba bayan ya gama addu'o'i sannan sai ya tafi wajen jifa na karshe shi yasa ake kiranta jamratul aqaba ta karshe dama wajen jifan guda uku ne na farko na tsakiya na karshe da ya isa na ƙarshen min batun luwadi, a wancan zamani wajen jifan yana tsakiyan kwari ne sai ya saka mina tana dama da shi maka kuma tana hagu da shi da ya yi jifan bayan ya gama jifan wala ya kifo inda ha bai tsaya ba bai tsaya ya yi wata addu'a ba kuma yan sarifu ya juya ya kama tafiya abunsa sai da ya yi nisa sai yake gaya ma waɗanda suke tare da shi ya ce haka za ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya fa'aduhu yanda kuka ga yi haka na ga manzon Allah ya aikata da yawa mutane ba su kiyaye yanda ake jifan farko da kuma jifa na tsakiya da jifa na ƙarshe sannan ba su yin addu'a a tsakanin jifa na farko da na biyu da kuma tsakanin jifa na biyu da na uku wasu kuma suna kuskure a bayan an yi jifa na uku su yi addu'a alhali da an yi jifa na uku tafiya kawai ake ya kamata mu kiyaye wannan siffa ta jifar jamrat yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma da dama za ka ga imma ba su sani ba ko kuma ana yin ganda Allah shi kare mu kuma sunna ta tabbatar mana babu laifi kana iya zuwa ma ka yi jifan nan a cikin dare domin wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ramaitu ba da ma amsaitu na yi jifa a bayan yammaci da yamma na tafi na yi jifa kala sai annabi ya ce la haraja babu laifi tunda annabi ya ce babu laifi idan ka ji an ce wurin jifa ya cika domin akan sanar ah, duk da shike hukumar saudiya ta yi ƙoƙarin gyara al'amura yanzu hawa biyu ne ana ma ƙoƙarin a ƙara wani hawan yanda dai za a sauƙaƙe ba za a samu mace-mace ba a wajen jifa amma duk sa'ilin da aka samu cinkoso jami'an tsaro sukan sanar alhazai ku dakata kar ku je to ga sunnar manzon Allah ta sauƙaƙa mana har dare kana iya zuwa kai saboda haka kana iya ƙyalewa ka je kai jifan nan cikin dare kuma wannan jifan naka ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mu kiyaye tsakuwan da ake jifa ɗin da su mu kiyaye ɗaukan takalma muna jifa da su ko yin ashar a lokacin jifa ka ɗauka shedan ɗin kake jefa don haka zaka ka ƙunduma masa ashar addinin musulunci ba ya karantar da alfasha musulunci ba ya karantar da fasikanci hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin abbas hadisin yana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2863 ya ce masa hati ilkutli hasayatin min hasal haffi ka je ka tsinto min tsakuwa na jifa abdullahi bin abbas ya tafi ya tsinto masa waɗannan tsakuwa ƙanana ya kawo masa sai abdullahi bin abbas ya ce falamma bi ina fi yadihi a lokacin da aka ɗora waɗannan tsakuwa a hannun annabi kala sai manzon Allah ya ce ma sahabai bi amsali haula'i kun ga irin waɗannan tsakuwa sahabbai suka ce mun gani ce to iyaka in za a jefa a yi kabbara shike wa iyyakum wal guluwa fid dini ku kiyaye shishigi a addinin nan in ji manzon Allah a kan jifan nan fa annabi yake gargadin su ku kiyaye wuce iyaka ku kiyaye shishigi a cikin wannan addinin fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fi din abinda fa ya hallaka magabatan ku shine shishigi a cikin wannan addini ku ku kiyaye da zaran kuna wuce iyaka to sai Allah ya halaka ashe kun ga Allah bayi son ka wuce iyakan da aka yi abinda manzon Allah ya karantar ka tsaya a nan kar ka wuce tsakuwa ƙanana guda bakwai ka tsince su ba a ce ka ɗauki hoge ba ba a ce ka yi jifa da takalmi ba ba a ce ka wanke wannan tsakuwan ba ba a ce ka yi alwala kafin ka ɗebi waɗannan tsakuwan ba duk waɗannan bidiyo'i ne da za ka taras alhazai suna aikatawa in mutum ya ɗebo tsakuwan wai sai ya samu ruwa ya wanke ya kulle su a wuri mai tsafta kuma duk ba a sa ka ba wanda da a wajen jifan za ka ɗebi tsakuwan ka yi jifan da shi jifan ka bai lalace ba wannan ita ce fahimta mafi inganci ta malaman sunna Allah shi samu gani don haka manzon Allah ya ce ku kiyaye shi shige Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alai wanda ya gaggauta barin mina a bayan kwana biyu babu laifi a kansa wa man ta'akhara fala isma alaihi liman ittaqa wanda ya jinkirta zamansa a mina sai da ya yi kwana uku sannan ya bar mina babu laifi gare shi amma jinkirta wannan shi ya fi dacewa da sunnar manzon Allah domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a mina ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ga wata ranar sha uku ga wata kafin annabi ya bar mina abin da ya fi dacewa ga alhazai shine su jinkirta su zauna a mina kafin su bar mina sai sun tabbata sun yi kwana goma sha uku nan shi ya fi dacewa ka zuwa fatawar lajinatul da'ima mujallar na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da da bakwai a ƙarshen ayan sai Allah ya mana gargaɗi game da zaman mina ya ce mana wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah Allah ya san abin da mutane suke aikatawa a zaman mina mara kyau ya ce ku kiyaye Allah wa'alamu kuma ku sani zaman da za ku yi a mina ɗin nan annakum ilahi tusharuna komai daɗewa fa za a tara ku a gaban Allah zai tambaye ku domin da zaran alhazai sun fita daga harami an sauke aikin haji da dama kuma sai a koma ayyuka marasa kyau fajirai fasikai suna nan da dama ana ta alfasha Allah shi kare ku don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran ka gama aikin haji abin da aka fi so shine ka koma gida yustahabbul auda ila biladi faura ana son da zaran alhaji ya gama aikin haji ya koma gida kar ya zauna hadisin ya inganta hadisin Aisha yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1379 annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idza qaba ahadukum hajjahu idan ɗayanku ya gama aikin hajjinsa falyu'ajjil rihlata ila ahlihi to maza maza ya koma kasansu in ji manzon Allah ana gama aikin hajji maza maza ku tafi annabi ya ce fa innahu a'zamu li ajrihi wannan yafi sa mutum ya samu lada mai yawa domin in ka zauna a makka to fa ka san hadarin zaman makka ka fa san hadarin zaman makka duk wanda ya keta hurumin makka wannan mutum yana da alkawarin azabar Allah Ƙarshen ta kafin mutum ya bar makka din kuma ya rusa aikin da ya yi shi sa manzon Allah ya ce nan da nan ku yi kokari ku bar makka da zaran kun gama aikin haji hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dakata haka tunda mun zo ƙarshen aya da ya bayani akan aikin haji Allah shi ba mu ladan karatu da muka yi gafarta mana kuskure akwai tambayoyi a me wannan ta ce assalamu alaikum malam an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambayarsa ta farko ya ce menene fa'idar wannan addu'a malam a da bayani Allahumma la sahalan illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alul hadan idza shi'ta sahalan اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا wannan addu'a tana da kyau ga mutumin da al'amura suka rikice masa duk da al'amura suka rikice maka hankalinka ya tashi ka kasa gane gaba da baya hankali ya rikice to ka riki wannan kalma ka yi ta maimaitawa ya Allah babu abu mai sauki sai wanda ka sauwake shi kai ke sauƙaƙe tudu ya koma abu mai sauƙi. ga mai ƙetara shi don haka babu abin da ya gagari Allah sauwakewa tambaya ta gaba a mai wannan tambaya kuma ya ce malam menene hukuncin namijin da yake sa sarƙa ko roba a hannunsa ko a wuyansa haramun ne musulmi ya saka kaya irin na mata abinda duk ya zama ado ne na mata haramun ne musulmi ya saka a duba fatawar lajinatu da'ima a mujallar na shida shafin 185 a sai tambaya ta gaba me wannan ya ce game da dukan mutumin da ke tare da aljani a tare da shi shin da me za a da ke shi da bulala ko da hannu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wato babu shakka dukan mara lafiya wanda iska ke jikinsa bai saba ma sunnar annabi muhammad ba mutane da yawa sukan ɗauka ko wannan ba shi da asali Ah, in ka samu majmu'u fatawa a mujallar na goma sha shafi na sittin za ka ga bayanai da shekul islam ibn taimi ya yi da hujjoji da ya kawo akan haka saboda haka abu ne wanda ya danganci jinya cewar yaya ake yi mafi kyau shine a ce an karanta wannan littafi ko kuma a'a an je gaban malami wanda ya karanci abin da ake nufi da jinya ta aljani saboda jinya ta aljani kamar kowace jinya ce yanda ka san aiki na likitanci ya shafi likita to haka kuma ita wannan jinya ta shafi ga wanda ya karance ta tunda ilimi ne guda wanda aka ciro daga tsibbin nabawi yadda manzon Allah ya jinya marasa lafiya abu ne wanda yake buƙatar faɗin bayani amma dai cewa ana dukan majinyaci wanda iska ke jikinsa babu shakka ba ba ƙarya bane kuma bai saba sunnar manzon Allah ba ya ake yi kuma sai ka koma ga wannan littafi ko ka je ga malamai insha Allah sai ci gaba da tambayar sai ce wannan roƙo ne ke don Allah malam a taimaka min da lambar waya lambar waya ta 0803377111 amma in dai tambaya za ka yi to ba amsa tambaya ta baka sai dai ka rubuta ka rubuta text domin akwai dalilai da yawa da suka sa ba na amsa tambaya in mutum ya kira ni saboda wasu busan ya kamata ba zan baka misali a rana akan kira wayata kamar sau ɗari biyu ko tun haka kuma na kan amsa tambaya ta text ɗin wani lokaci har ɗari da hamsin kuma yanzu haka ina buɗe ma wayata yanzu nan maganar da nike ma akwai tambayoyi guda hamsin da ban amsa ba to shin idan ka buga waya sai na ɗaga sai ka fara yi min tambayoyi dan adam kuwa cike yake da tambaya ai hmm. ta sallansa akwai tambaya ta azuminsa akwai tambaya zaman gidansa akwai tambaya saboda haka saboda rashin sani ya kamata sai ɗauke lokacinka ya yi ta tambayoyi har ka katse kuma ransa ya ɓaci amma in ka ce rubuta ai zai dubi wanda ya fi cancanta ya rubuta ko hmm. sannan in ya rubuta mara ma'ana ba zan amsa ba in ya rubuta kuma mai ma'ana zan ba shi amsa in ya yi su da yawa in ce tambayoyin sun yawa ka je gaban malami Eh, shi yasa don haka akwai uzuri a kai eh, rashin amsawan kai tsaye rubuta text kuma ya saboda in ka rubuta zan baka sunan littafi ka duba amma in bugowa kai ka nemi eh, tambayar baka ba zan gaya ma sunan littafin ba kaga za ka fi karuwa da hujja in text kai ne insha Allah sai tambayarsa ta gaba ce don Allah malam ka taimaka mana da ka taimaka mini da bayani game da daga hannu lokacin yin addu'a irin ta sunna domin na ji kayi bayani a wani kasa cewa akwai ɗaga hannu na irin matsiyata akwai kuma na <laughs> masu hali don Allah malam a min cikakken bayani. Wato eh, wannan yana kama da maganar annabi wanda ya je saurari wa'azin wani yake ce ya siffanta mutane adalcinsu ta wajen sauraron jawabi ya ce kamar mutum ne ya kira ka ya ce maka gagar kenan zaɓi dabban da ta yi ma da ka tashi sai ka kama karen da yake kiwon dabbobin kace shi nake so Allahu akbar to haka mutane suke adalcin su wajen jin magana akwai wanda in ya saurari karatunka ko ya saurari jawabin da duk kake yi shi kokari yake ya gano kuskure ko kokari yake ya gano inda zai kama ka da laifi shine ya bada misali da cewa na ce akwai addu'a irin ta mutsiyata to me zai sa ya kawo ɗaya addu'an kuma abin da ya kawo ga wannan bayani Ah, ina tamani bayani ne cewa mutane suna ta wajen ɗaga hannuwansu akwai ɗaga hannu na mabukaci mabukaci shine yace matsiyaka hmm. talaka in yana da bukata ga Allah ka ce ai addu'a sai daga hannu haka amin amin amma mai kudi in ka ce ai addu'a sai ya aje hannu a ƙasa sai bude su ɗaya na cinye na ɗaya na wato bai damu ba ko an amsa ko kar amsa shi dai yayi kuɗi Allahu akbar misalin da dai fake da shi ne sai kama ya ce akwai na ta akwai na mawadata a sunna ana son ka ɗaga hannayenka ka haɗa su su kalli fuskanka ko kuma su kalli sama duk wanda ya ya tabbata a sunna daidai ka faɗanka wannan shi ne ya tabbata a sunnar manzon Allah sai mai wannan tambaya ya ce menene hukuncin musulmin da mamansu ta rasu da ta rasu sai ya kasance 'yan gargajiya suka ƙiyarda abin nesa ta wai sai an kai ta garinsu domin a yi mata wannan abin na al'ada malaya ya hukuncin wannan abin kuma alhali mahaifinsa yana da rai bi ma'ana mijinta yana da rai kuma bai ce komai ba duk wannan magana ah, wahal da kai ne ina hukuncin ɗaukan gawa a kai ta wani gari abin ne shine kawai tambayar bai kamata ba a ɗauki gawa daga inda aka yi mutuwa a kai ta wani wuri matuƙar ba akwai larura na cewa wannan garin ba makabartan musulmai ko kuma za a binne shi a cikin kafirai misali ƙasar ba su da kiyaye ƙa'ida na binne gawa amma muddin ba haka ba babu kyau a ɗauke gawa daga inda aka yi mutuwa a kai ta wani gari a yana cikin fatawar Allah ta da'ima a mujallar da suka shafi na 451 sai mai wannan yace assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta shi ita ce malam ina ganin mafi yawan manyan ma'aikatan gwamnati ba sa fitar da zakka sai dai kaga yawanci 'yan kasuwa ne da manoma suke fitar da zakka shin kuɗin gwamnati ba su da zakka ne to wannan tambaya ina gada kamar su yawa sannan kuma ita zakka ba sharadi bane in za a kira ta aishe la kowa ya zo mutum yana iya fitar da zakkansa daga shi sai Allah ba wanda ya sani don haka dan bai baka ba bai nuna cewa baya fitarwa da wata sai ta biyu ce mutum ne ya zo ya sayi abu wajenka ya zo sayan abu wajenka sai bai same ka da shi ba misali abun ana sai da shi naira ɗari biyar sai ka amshi kuɗinsa ka je ka sayo abin naira ɗari hudu da ka zo sai ka bashi abin da ya bukata a naira ɗari biyar shin ya wannan ciniki ya halatta? A kullum mu kiyaye ka'ida cewa annabi ya haramta ka sayar da abin da bai zama mallakanka ba ka karɓo ka sayar bai zama mallakanka ba amma inda ka biya a wurin ka saya ya zama naka ka zo ka sayar ma wannan ba laifi ah, an yi wannan tambaya mun ba da hujja da fatawar lajina har ilau a mujallar na sha uku shafin ɗari biyu da hamsin da shida sai mai wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce shin kafin miƙewa tsaye ne ake kabbara bayan raka'a ta biyu ko bayan an miƙe tsaye ne ake yi babu shakka akwai saɓanin fahimta ta malaman suna akan ina ne ake yin kabbara shin daga zaune ko sai an miƙe mafi inganci wanda yake ɗauke da hadisi shine ɗayan biyu ko dai kai kabbaran kafin ma ka miƙe ko kuma kai kabbaran a lokacin miƙewa kafin ka gama tsayuwa waɗannan biyu suna da hujjan hadisai kwarai ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara a juz'i na biyu shafi na 85 sai tambayarsa ta biyu ce ya hukuncin wanda ya sayi abu ya ajiye don ya yi tsada sannan ya sayar ana yawaita irin wannan tambaya ta al-ihtikar shine holding mutum ya aje kaya yana jiran lokacin tsadansa ya sayar mun ce idan ya saya a lokacin arha ba lokacin tsadansa ba malamai da yawa sun ce babu laifi ka duba al a mujallar na tara shafi na tamanin da shida da almugni a mujallar na biyar na ɗari shida saba'in sai tambayarsa ta uku ce ya hukuncin wanda ya sadu da matarsa bayan sahur amma kafin alfijir ya fito Ko ai alfijir bai fito ba uhilla lakum rafasu lailatas siyam babu laifi don kun tara da iyalai a daren da kuke azumi ah, don mutum ya tara da iyalinsa kafin alfijir ya fito bai yi laifi ba shi ma yana cikin almuguni a mujallar na hudu shafi na takwas azumin su yana sai mai wannan ya ce Allah ya ƙara ma malam imani da ɗaukaka don Allah ina son malam ya mini cikakken bayani akan abubuwan nan guda biyu wanda wasu mutane suke yi a cikin sallah makal hannu zaman hutu kowace raka'a to makal hannun nan ban sani ba kuma cikakken bayani sai an je gaban malami in yana nufin ƙablu ne to shi dai annabi bai taɓa barin qablu ba har ya bar duniya kuma sannan ya gaya mana dukkan annabawa Allah ya umarce su su yi qablu zo fatawa lajna mujallal na shida shafin ɗaya? jilsatul istiraha zaman hutu wannan zaman hutu babu shakka yana cikin sunnonin annabi Muhammad sallah ta farilla ko ta nafila yaro ko tsoho duka Allahu akbar satul istiraha ka duba irwaul galil a mujallar nabi shafi na 82 don haka makala hannun da ya faɗa da zaunawan dukkan dai sun tabbata a sunna na gaba sai mai wannan tambaya ya ce tambaya ta ita ce shin menene hukuncin yan agaji da suke tsayawa a bayan malam wani hadisi kuma ya ce tsayawa a bayan shugaba ba daidai bane to ya gaya mana ga hadisi da ya umarni kar a tsaya sai dai bai yi adalci ba don bai kamata in za ka kafa hujja da hadisi ka fassara ba in za ka ba da hujjar hadisi a bayanin malamai ya kamata ka karanta nassin hadisin da wanda ya ruwaito shi ala kulli halin abinda malamai suka ce shine an haramta a tsaya a kan mutum don girmamawa amma in don tsaro ne wannan bai shafa ba ka duba addinul khalis a mujallar na hudu shafi na hamsin. Allahu akbar shi kansa annabi Muhammad an tsare shi a farkon rayuwarsa kafin Allah ya saukar masa da wallahu ya asimu kaminan a lokacin da Allah ya saukar masa da wannan aya sai ce to jama'a kowa ce Allah ya tsare ni yanzu Bani buƙatar bukatar tsaron kowa don haka ba yan agaji ba ba sarki ba ba gwamna ba ba ciyaman ba ba kwamishina ba duk wanda ya samu tsaro saboda ana ganin akwai barazanar ga rayuwarsa sai ya jami'in tsaro bai saba sunar manzon Allah ba ah, har ma wani ke bugowa yake cewa ranar da aka kashe malam Jafar Allah ya masa rahama yake cewa to fa yanzu muna gani ya kamata ku riki yan agaji sai sai ah, malamin da muke tare ce to guda nawa kaga ya kamata mu rika riƙewa arba'in arba'in ko <laughs> ba su hana mutuwa illa dai ala kulli halin matukar ba akwai barazana bane bai kamata a tsaya din ba saboda shubha da wasu ke gani kamar laifi ne alhali ba laifi bane kamar kai ne ka ce yanzu shugaban kasa ya daina rike bodyguard zai yiwu ba shi da miyagu akwai wanda zai samu wata daraja a duniya bai samu makiyinsa a kanta ba don haka idan barazana ta tabbata ga wani in ma liman ko shugaba ko wani wanda yake da shugabanci sai ya riki mai tsaro wallahi bai saba sunnar annabi Muhammad ba da a ce ya saba sunnar manzon Allah da annabi ya hana waɗanda suka yi tsaronsa kafin wannan aya ta sauka ya hana su ne a dalilin saukan aya Allah ya saukar da aya wallahu ya asmuka minan nas yanzu Allah ya tsare ka sai ce to Allah ya min tsaro don haka kowa ya huta ashe ba ya hana su ne saboda wato tsayuwar da suke a tare da shi ba Allah shi samu gari. sai mai wannan ya ce don Allah malam zan iya kai mahaifiyata maka kafin ni in tafi domin ina tsoron kada shekarunta su rinjaya idan na ce sai na fara zuwa bai kamata mutum ya kai kowa haji kafin ya fara zuwa ba domin da Allah ya wajabta aikin haji ya ce liman istata'a ilaihi sabila iyayenka Allah bai ba su halin zuwa ba kai Allah ya baka halin zuwa don haka kai ne wajibi a kanka su da ba samu halin zuwa ba ba wajibi bane akan su har inda baka kai su baka eh, kai kanka ba